to ban san bai samu sha biyu ba duk da akwai dama da ya tattauna amma dai abin da ya tabbata shi ne matan maza da su kuma sha ɗaya ne biyu sun riga shi rasuwa wanda suka riga shi rasuwa su ne na na hadija radiyallahu anha wanda ta rasu bayan an aiko shi da shekaru da shekaru goma zuwa sha ɗaya a lokacin yana da shekara hamsin na na hadija ke na radiyallahu anha kuma ita ce uwar yayanta duka duka 'ya'yan shi in banda ibrahim to duka 'ya'yanta ne zai sama ya kasance yana mata yana alfahari da wannan hmm. ce wali min hawalar wali min hawalar ce Allah ya azarta ni da 'ya'ya ta sanadiyyarta su shida 'ya'yanta ne sai na na zainabu bintu mata, ummul mataki ita ma ta rasu kafin annabi sallama ya rasu ta zauna da manzo sama na watanni na jin watanni uku kawai ta zauna da manzo Allah sama saboda Allah ya daga darajarta ta aure manzo Allah sallama ta shiga cikin ummahatul mu'minin sai sauran tara su ne waɗanda suka yi wa manzo Allah sama ta kaba a cikin matan manzala sama babu asma'u ban san asma'u ma da yake nufi babu asma'u a cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh, babu asma'u asma'u wadda asma'u da tafi shahara asma'u guda uku suka fi shahara a cikin asma'u sahabbai mata akwai asma'u bintu abubakar nana asma'u diyar sayyiduna abubakar tarihinta ya fara bayyana tun a hijira sannan ta haifarwa musulmai khalifa shine abdullahi bin zubai ɗanta ne sannan ta haifawa musulmai ɗa masanin fikihu masanin hadishi, urwa ibn zubai ‘ya'yanta ne ita ce asma sannan mijinta shahararren sahabi ne shi ma azubai ibn awwa sai asma'u ta biyu ita ce asma'u bintu umay wannan ta auri sahabbai uku asalin mijinta shine Ja'far Ja'far ibn Abi Talib dan babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sayyidina Ali radiyallahu anhu ta aure shi aka kashe shi a shekara ta takwas bayan hijira a mota sai ta auri sai na abubakar sai na abubakar ya zauna da ita na waɗannan shekarun shi ma allah ya karɓi ranka ta mai wanka bayan nan kuma sai na ali rabi allahu anhu ya sake aurenta ya aure ta ya sake rasuwa su ne mazajenta guda uku ita ma shahararriya ce a cikin sahabbai sai asma'u bintu sakan asma'u bintu sakan ita kuma akwai kissa da ake badawa ana cewa ita ce wafidatun nisa'i wafidatun nisa a tsira ko a tarihi ana kawowa ita ce mata suka tuho ta domin ta zo ta yi manzo Allah sama wasu tambayoyi ta zo gaban manzo Allah sama ta masa tambayoyi manzon sama ya bata amsoshi to su ne waɗannan asma'u asma'u guda uku da ake da su amma duka a cikin su babu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki a takaice kenan wallahu a'lam cewa sai ne yana da da da da to ai kai ma ka sani ya kake zo in maka kuma wanda nake ganin mugu ne a wajen wani mai adalci ko ba aka kasa take ba hmm? <laughs> daga daga shi ne wannan duk wanda ka san cewa ba yi da gaskiya ka zo kai shaida cewa mai gaskiya ne za ka amsa a wajen Allah hmm. ba a shugabanci ba duk wanda ka san cewa ba mutumin kirki ba ne ta zo ba da shaida ka ce mutumin kirki ne to za ka je sai ka ba Allah amsa yawwa da ka magana cewa wasu ta tallata shi wannan magana ce ta ka ta siyasa kake yi amma da yawan mutane da suke kai ma kila kana da wanda kake tallatawa kuma a wajen wani kila shi ma ba mutumin kirkin ba ne to haka ake yasa dai ana wa juna nasiha yadda siyasar nan take ta gangarowa take ta matsowa don Allah mutane su ta su alhamdulillah a cikin albarkar da muke da ita a wannan garin kuma Allah ya ƙara tambatar mana siyasa mu ba ta da zafi inda mu gode wa Allah a game da wannan muna da tarbiyya a game da siyasa wani dan wani gari nan kusa da mu ya taba zuwa ana zaɓe aka yi sa'a daidai lokacin ana zaɓe yana garin nan Allah ya ce me yi shi shi ya kasa gane ma zaɓe ake yi shi ya za a yi garin sa ce ana zaɓe kawai ka ga mutane a natse shi ba zai yi ba ku kaga wannan ni'ima ce wallahi wannan ni'ima ce mu riƙa kallon irin wannan muna gode wa Allah ko muna ƙara roƙon Allah Allah ya tabbatar mana da wannan alheri yanzu ku duba waɗannan abubuwan da suke faruwa nan kusa da mu rantsar da mafi mataimakin gwamna aka je yi bayan wani gwamna mataimakin ya tafi amma ana mutum da aka ce an kashe yayi ya zama bayan zamani yanzu muna fatan in wannan musibar ta zo mana a kan kawai wani ni na ce in ma ga kasa to ka wani abin zai ya kace to me dalilin shi ma amma idan aka jahiltar da mutum aka cutar da shi aka mai da shi ya zama jahili aka kulle mishi kwakwalwarsa sannan kuma aka take cutar da shi bayan jahilci aka ɗauko ƙwaya aka bashi wallahi ba abin da ba zai yi ba to miyagun 'yan siyasa babban burinsu shine su amfani da matasa su jahiltar da su an ban mutum ya zauna a matsayin jahili la shar'iyyan wala garbiya. ba addini bai san rayuwar shi ba bai san addininsa ba shi kuma sai a dau kwaya a bashi shi kenan wallahi za ku je gaban Allah za ku amsa za ku amsa wallahi za ku gama mulkin wallahi za ku je gaban Allah za ku ga abin da Allah zai muku Allah ba zai yafa waɗannan abubuwan ba ran ɗan adam ya zama banza ana fa kafa shugabanci ne don a tsara rai babban abu na farko da shugaba shine tsara rayukan mutane akan tsara rayukan mutane ana buƙatar shugaba ya komai don ya tsara rayukan mutane da kuma sun sanadiyyar tabbata shugabanci sai a ce kuma shugabanci ne ke tafiyar da rayukan mutane ina amfani wannan shugabanci ya halatta ka ce na Allah wajen wannan shugabancin kenan zaka da Allah mutane su daina tsamama Su waɗannan abubuwan ku tsale su ta kayan su ku tsale musu duniyar ku nemi lahira al-imam ibn rajab a cikin lafa'if al-ma'arif yace idan ka fahimci wani na ja da kai a duniya to kai ja da shi a lahira ita ce matabbaciya shi tashi tana da lokaci ko shugabancin da ake mutum tun kafin ya mutu ma taɓare da shi duk ba ga yanin wani darasi ne kake a najeriya baka gani ba dalla kada saboda duniyar wani kai ka ɓata addinin ka ɓata rayuwa ka ka ɓata lahira ka kwashi zunubin da in ka tafi gaban allah ba za ka tsira ba shi ne duk waɗannan za ka je waɗannan tambayoyin da irin waɗannan maganganun na harbin iska idan dama siyasa ta maso ta motsa yanzu ba abin da ake yi kararraf in social media ta shiga abin da ake ciki kenan haka za a kai hannun da shekara guda Allah ya tsare mu Allah ya sa mu ga alheri duk wani abu na fitina Allah madaukakin sarki ya kawar mana Allah ya tsara wannan ƙasa Allah ya tabbatar da alkhairi a cikinta duk wanda yake nufinta da sharri Allah ya mayar masa da sharrinsa yake ruwa shi ne dudaka wani ka ce wani wane wane wane duka kyale waɗannan mutanen in ka hutawa ka kafatar da ka cire za a cin kwakwalwa ka za ka zauna lafiya Allah shi kyauta Allah shirye mu na shi ke ne ko?